Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya mu ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da wannan lokaci, Baba ya ku makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. ministan harkokin cikin gida na faransa christopher castana ya ce an samu kwanciyar hankali a rikicin da ake yi a jiya asabar a birnin paris duk da hargitsi da aka samu nan da can lamarin da ya ce bai dace ba 'yan sandan faransa da taimakon rokoki sun zuba wa masu zanga-zangar da ke sayar da kananan riguna mai launin ruwan dorawa barkonon tsohuwa da suke akan titin champs elysees masu zanga-zangar dai suna kalubalantar tsadar rayuwar da ake fama da shi ne a faransa kastana ya kiyasta masu zanga-zangar da yawansu ya kai dubu goma a kan titunan Parisians suna cikin mutane dubu da biyar da suke zanga-zanga a faɗin ƙasar. ya ce an kama kusan mutane dubu daya a birnin paris kana mutane 135 ne suka jikata ciki har da jami'an 'yan sanda goma sha bakwai an jibge 'yan sanda dubu tamanin da tara a fadin kasar a matsayin kari da aka yi akan 'yan sanda dubu sittin da aka jibge a karshen mako yayin da zanga-zangar kin jidin tsadar rayuwar ya barke lamarin da ya kai ga raudata mutane 135 shugaban faransa emmanuel macron ya kai ziyarar bazata da yammacin shekaran jiya juma'a ga jami'an tsaro a wajen paris kuma ya yi musu godiya da irin aiki da suke yi babban jami'i da yake shirin birin aiki a fadar shugaban amurka ta white house shine mai kula da madaukakin ofishin shugaban kasa wato oval office shugaban ma'aikatan ofishin shugaban ƙasa wato john kelly zai yi aiki zuwa ƙarshen wannan wata in ji shugaba donald trump yana faɗa wa manema labarai a ji asabar da yake ci gaba da yi wa manema labaran bayani trump ya ce john kelly dai zai bar aiki amma bai sani ba ko zai ritaya ne sai dai ya tabbatar da cewa kelly jarumi mutum ne nick ayers shine ake sa ran zai gaji kelly a matsayin wadan matashin nan dan siyasa kuma shugaban ma'aikatan ofishin mataimakin shugaban kasa mike pence shugaba trump ya ce nan da wuni daya zuwa wuni zuwa biyu zai sanar da sabon shugaban ma'aikatar fadansa duk da kira da shugaban amurka donald trump ya ta yi da a yi tsayin daka wurin samar da mai kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta opec da saudiya ke jagoranta tare da rasha da kawayenta sun sanar a shekaran jiya juma'a cewa za su rage samar da ɗanyen mai a kasuwar duniya da ganguna miliyan daya da dubu dari biyu a kowace rana raguwar da ya girma fiye da abin da ake zato jami'an kungiyar opec sun ce babu siyasa wurin daukar wannan shawaran suna cewa yawan mai da ake samu ne shine ya sanadiyar daukar wannan shawara kuma shawarar ta biyo bayan hasashe da aka yi cewa za a samu raguwar bukatar mai a sabuwar shekara yayin da kuma za a samu karuwan samar da mai a nan amurka masana tattalin arzikin mai sun ce sun amince akwai bukatar wato rage samar da mai domin kara farashin mai wanda ya yi kasa da kashi 30 cikin 100 a cikin watan oktoba kana masu fashin baki a kasuwanni da dama su ma sun yaba ma wannan shawarar da opec ta ɗauka farashin mai ya tashi biyo bayan sanarwa da opec ta yi inda gangar danyen mai ya haura zuwa zuwa wato dala 63.11 wanda ya daidai da karin kashi 6 a cikin 100 ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kama wasu masu bayyana ra'ayinsu a kan harkokin siyasa a turkiya yana ƙara yawa a cikin mutane da suka yi gagarumar zanga-zanga a shekaru biyar da suka wuce lauyoyin gwamnati sun ba da takardar sammacin kamo wani shararren dan wasa da wani babban dan jarida da kuma wasu 'yan fafutuka kama waɗannan mutanen da yana da alaƙa da wata zanga-zanga ne da aka gudana a shekarar 2013 wanda ake kira gezi an fara tashin hankalin ne a lokacin da ake niyyar gina kasuwar zamani a kan gandun shakatawa ta gezi wanda ke tsakiyar istanbul nan da nan wannan zanga-zangar ta rikide ta zama wani gagarumin gungun masu adawa da gwamnati kuma musamman ma ga firaministan wancan lokacin recep tayyip erdogan lamarin da ya ƙara yin ƙaimi yayin da miliyoyin mutane suka yi zanga-zangar a faɗin ƙasar baki ɗaya masu fashin baki sun ce erdogan da yanzu shine shugaban ƙasa wannan zanga-zangar da babban ƙalubale ne ga mulkin sa masu zanga-zangar gezin dai suna samun goyo baya daga jama'a da dama da ƙungiyoyin jama'a da ma manyan 'yan jarida. Labaran kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro asalamu alaikum barkamu da dawa sabon shirin zaɓe ko naɗi. Shirin da kan duba adalci ko san haka na zaɓe da lamuran da ke da dangantaka da zaɓen Ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. A wannan mako za ku ji cewa kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin Najeriya Nulge ta cika shekaru arba'in da yin dirar mikiya kan gwamnoni cewa da gangan suka ki yin zaɓe a ƙananan hukumomi. Yayin da aka fara yakin neman zaɓen tara daga a jihohi Talban Bauchi Tayir Ibrahim Tayir ya ce ai Buhari zai zarce inda shi kuma matashin dan siyasa Faruk Yarma ya ce a'a Atiku zai karɓe. Mai taimaka shugaban Najeriya kan tallafa al'umma da ihsani ko lamuni barista Ismail Ahmad ya ce sam lamunin nan na dubu goma ba don kamfen ɗin ta zarce ba. ba ne waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumin Najeriya Nolge ta cika shekaru arba'in da kafuwa inda shugabanta Comrade Ibrahim Khalil ya ce da gangan gwamnoni suka nakasa ƙananan hukumomin ta hanyar kin yin zaɓe ko ɗauki ɗaura na yan amshin shatansu wani lokacin ba lalle ma waɗanda aka naɗa wasu ƙwararru ba ne ko waɗanda suka yi karatu a'a kawai masu cika aikin gwamnonin ne duk da sashi na bakwai na kundin tsarin mulki ya tanadar da cewar ƙananan hukumomi dole su zama ƙarƙashin shugabancin zababbin kawun siloli da ciyamomi gwamnonin nan daga shekara ta 1999 zuwa yau sun lalata ƙananan hukumomin nan ta hanyar hana yin zaɓe da naɗa 'yan barandan dandinsu su shugabanci ƙananan hukumomin nan ta hanyar kautar da kuɗin ƙananan hukumomin nan domin biyan buƙatar kansu da buƙatun siyasarsu barin talakawa a ƙauyuka cikin wahala da rashin aikin yi da mummunan talauci da cututtuka da suka yawa da rashin ilimi an kace shugaban muhammadu buhari ka zaɓe shi da ya zaka gan shi da zai iya ma maganin damuwarka da ya gwamna zai iya ma wannan sau nawa kake da matsala zaka iya ganin gwamna amma zaka iya ganin ka mai yiwa ma makocinka ne ciyaman ɗinka mai yiwa makocinka ne mai yiwa ma ɗan gidanku ne mai yiwa kaninka ne mai yiwa wanka ne duk wannan ita ce damar shugabanci da aka bayar wannan confusion din da hayaniya da rashin zaman lafiya da ƙiyayya da ta yawa a cikin najeriya ba wani abu ne ya ba lalata ƙananan hukumomin da gwamnoni suka yi suke hana zaɓe kowa ya rasa inda zai je kana da matsala ba za ka iya zuwa wurin wani ka kai mishi kuka ba wannan shine haifar mana da halin da muke ciki akalla dai akwai jihar da ta yi zaɓe da na'urar zamani inda har 'yan adawa suka lashe kujeru kusan hudu na ƙananan hukumomi a jihar amma shayin kira ga hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta hanyar gyara doka daga majalisa ta amshe hurumin zaben ƙananan hukumomin da rage kwab ɗaya da jam'iyyar gwamna kan yi wa 'yan adawa. yanzu ne za a iya cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da kamfen haka nan babban dan takarar adawa tiku abubakar da ma yanzu 'yan takarar gwamna da majalisa ma sun samu kofa ta bude. talban bauchi tahir ibrahim tahir na daga 'yan siyasar da ke cewa in dai da shugaba buhari ne to fa tiku ba zai kai labari a akwatin zabe ba pdp da za ta tsaye da ɗan takara da ba irin atiku ta tsayar ba ba wai kuma na soke atiku ne ba da yanzu atiku zai yi takara da wani ne ba general buhari ba ina tabbatar tabbatar maka ya ci zaɓe an wuce wurin. matsalarsa takara da Buhari ne a naka tabbatar. Matsalar Atiku shine zai yi takara da Buhari da APC za ta tsayar da wani har Tinubu bai isa ya kada Atiku ba. Saboda a tarihin siyasan ƙasar Najeriya ina ganin ba wanda ya bautu ma siyasa ya wahala mata ya shiga gabas kudu arewa ya yi birgima da talaka da mai kuɗi da musulmi da kirista da wanda bai da addini kama Atiku. amma kash a wannan gaba ba irinsa ake bukata ba dukkan sunan iyaye ne a wurina ba da daman in faɗi wani mummunan kalami akan ɗayansu bisa tarbiyya irin namu da kuma mukami na sarauta na gargajiya bai kamata in fito in yi wani furucin banza ba amma na a siyasance a zahiri za ka gane cewa a tiku bai iya kada buhari na ɗaya tafiyan buhari nan ba karamar tafiya ba ce zaɓin allah ce kuma yadda ka kaga ake bin shi har wasu suna zagin magoya bayan buhari suna ce musu stupid ne a'a wawaye ne sakarkaru ne jahilai ne dakikai duka an lallabta musu to wannan dakikancin nasu fa ba su suka samu kansu ba Allah ne ya sa musu kuma Allah ne zai <laughs> warkar da su Allah ne zai sanar da su amma kai talba ka yadda dakikai ne ito eh ka san dakiki fa shine wanda baya fahimtar komai a bangaren in za ko yayi karatu watakila baya ganewa wato mai dolo dolo wato bature yakan ce beauty is in the eyes of the beholder alal misali abin da mutum ka gaya maka kyau to ko yana da kyau ko bai da kyau kai din nan da kake kallon abin kai ne za ka iya cewa ya maka kyau wani kuma in ya zo ya gani zai ce wannan mummuna mata me za a yi da ita idan wasu suna kallon su da ƙiƙai wasu kuma suna kallon su jajirtattu abin da na zo na fahimta akan irin wannan goyon baya na kusan kamar a ce cikin makanta ko dakikanci da ake ma janar buhari sai na fahimta cewa su fa wayanda suke ma buharin nan adawa ba su daga masa kafa ko da na miskala zarratin ko ya yi abin kirkin inda idan ya yi abin kirki za a ce wane kayi abin kirki ga lamban yabo mun baka babba a ƙara ƙaimi a ƙara ƙarfin gwiwa a kan wannan aiki sai ka san cewa wanda yake maka adawa ba yana adawa ne a gashin kansa ba yana adawa ne don ka yi gyara ka yadda ya kamata to amma kun taho guna ta sukan buhari duk abin da ya yi duk juyin da ya yi mummunan abu ne a wurinku to kaga ashe shi ma buhari idan allah ya bashi daƙiƙai da su ma duk juyin da ya yi mai kyau ne a wurinsu kaga Allah ya taimake shi ya kare masa na abokan gaba. Kamar matashin kwamishina inuwar PDP daga Arewa maso gabas faru ga Yarma ya ji matsayar Talban Baucin inda ya ce Atiku zai yi tasiri a zaben. Atiku Abubakar tun kafin ya sauka daga matsayinsa na mataimakin shugaban kasa an dan samu matsaloli da aka yi ta kokarin a ga an kama shi da laifi wanda babu irin kotun da ba a je ba babu kuma kotun da ta kama shi da wannan laifi. Dan Najeriya kuma wanda yake tinkaho da cewa yana jam'iyyar adawa dole ne nemi miya zai ya yaba wa wa'annan shugabanni irin wa'annan al'amura a jikinsu atiku abubakar din nan zamu tuna a baya ai a lokacinsa ne kuma karkashin ofis ɗinsa ne aka ƙirƙiri wannan hukuma wanda nuhu rubado ya jagoranta wato efcc eh, e shi ya yi sanadiyan zuwansa ba tare da ma ya san wane ne shi ba kamar yadda dai shi janar muhammadu buhari ya kawo director general na dss bai san shi ba bai taba haduwa da shi ba karzin cewa ya ji cewa mutum ne na na kwarai wanda za su iya irin wannan aiki shine ya zo ya ɗauka ya bashi kuma da niyyar ribado ya tafi bari da waziri ta zo bayan ta wuce har dai yau muna kan magu to ko wani sanadi na wani ya samu abun yi ko kuma a kawo ci gaba wa kasa tunda a harkan siyasa muke babu irin abun da ba za a dauka danganta shi da shugaba ba amma ɗabi'unsa da al'amuran da yake yi ya ishi jama'ar kasa su ga cewa haka ne yake ko ba haka yake ba to in haka ne malam faruk yanzu a rakan faifai ga akwatin zaɓe ga buhari ga mutanen atiku dukansu musulmi ne daga arewacin najeriya suka fito wane ne har a zuciyarka kake ganin sai ya dage zai iya cin zaben nan ni cikakken dan jam'iyyar pdp ne yan takaranta nake so in ga cewa sun lashe zabe ko da ina da wani so ne ko dai kawai kana gani a tiku ba zai iya lashewa bane ya sa ka buge da cewa don kai dan jam'iyyar pdp to duk wanda ya mataimakin shugaban kasa ai ka san ya kai ya tsaya shugabanci najeriya kuma irin kwarewa tasa ta shugabanci da ya a baya ni na tabbatar da cewa ba za a yi da na sani ba so dan an zabi a tiku abubakar matsayin shugaban kasar najeriya ci gaba muke tsammani za a samu apc yanzu maganar da take za a ci gaba da yaki da cin hanci da rashawa watakila wasu ma cikin mutanen ku na pdp na shakkar in buhari ya dawo duka ma za a sake kama mutane a daure su kamar yanzu ai akwai wasu mutane waɗanda ma suke gidajen yare yawanci su tsofin yan pdp ne me zai bambanta kamfen ɗin ku na yan pdp da apc dole za a ci gaba shi cin hanci da rashawa ba abu ne na wata kungiya ko wata jam'iyya guda ɗaya ba duk mutumin da yake so ya kawo ci gaba a ƙasa dole ne shi ma ya kawo nasa irin salo yadda zai magance cin hanci da rashawa da zai kuma shafi kowa da kowa ba maganan wani bangare guda ɗaya ba na tabbatar da cewa ba ishu na cin hanci da rashawa ne kawai yake kawo ci gaba a ƙasa ba akwai al'amura da yawa na tattalin arziki na bin doka da oda wayannan dukka abubuwa ne da shugabanni ya kamata su tsaya a kansu a nan na tuna da shirin masanin siyasa abubakar kari kan littattafan muradun manyan 'yan takarar biyu da ya ce bambancin su duk bai wuce na turancin ingilishi ba a gaskiya ni dai na yi nazarin waɗannan manufofi ko kuma kundaye guda biyu maganar gaskiya shine babu wani bambanci na a a gani a tsakanin abubuwan da waɗannan mutane suka kudurta ko kuma alwashin cewa za su gabatar idan ka duba dai duk maganar ɗaya ce magana ce ta tattalin arziki tsaro samar da ayyukan yi sa'an nan kuma cike waɗannan kundaye nasu guda biyu suke da alƙawura ba a fito fili an fayyacewa al'umma yadda za a cimma waɗannan alƙawura ba har yanzu za a ce waɗannan kundaye ba su ɗaga najeriya zuwa matakin da za a iya cewa allah misali za mu samar muku da wutar lantarki megawatt kaza saboda za mu kashe kuɗi kaza kuma ga yadda za mu samu kuɗin in ka duba maganganu ake ta yi a dunkule a waɗannan kunjaye guda biyu babu wani bambanci sosai tsakanin waɗannan kundaye sai dai kawai ta fuskar turancin da aka yi da kuma suwaye suka rubuta su sai dai kawai idan suka hau drum a fagen campaign su rika waɗannan bayani filla-filla amma karanta waɗannan kundaye biyu ko dai na buhari ko kuma na atiku ba zai iya gamsar da 'yan najeriya akan cewa da gaske ake ko kuma ba so ake a yaudare su ba in Allah ya yarda ranar shahi daga Fabrairu mai zuwa za mu gane inda taurarin suke. Jam'iyyar PDP ta yi zargin shirin nan na ba da lamunin dubu goma ga kananan 'yan kasuwa wato Trader Money na da zummar jawo shugaba Buhari ƙuri'u ne. Hakan ya sa na tambayi babban jami'in shirin wannan tallafi da ma na masu digiri wato Empower barista Ismail Ahmed dan jin me za su ce ne. Hankalinsu bai tashi ba tun da aka fara wannan ayyukan sai da suka ga da gaske wannan aikin yana taɓa talaka sai suka ga to ya za a yi a ɓata wannan abun to dole a ce a yi siyasa ce a ciki da sauransu ni na ji lokacin da ita sanata da take wakiltar uh, wani bangare a jihar ekiti ta tashi ta yi wannan magana to ni na so in ce mata ita wannan sanatar lokacin da muka ɗauki yara ma aiki ta empower a shekara ta 2016 a jihar ekiti kadai mutum biyar lokacin gwamnan da yake mulki gwamna faye shi dan karkashin jam'iyyar pdp mai yawan surutai abinda ba a yi ma zai ce an yi bare abinda aka yi ba su taɓa ikirar. inkarin ko korafin cewa harkar nan ta siyasa bace sai da siyasa ta matso sun ga cewa lalle mutane na gamsuwa da amfanin da suke ci na harkar social investment din nan shine ta dauko wani form ta cewa gashi an ce a istanbul buhari to misali in ma form zamu bada sai mu rubuta sunan buhari a jiki ba ma bada wani form a rubuce muna yi ne kai tsaye ko mu yi ta ta yanar gizo ko a je a samu mutum a ƙauyensa ko a rumfarsa a ɗauki details sa babu wanda muke bawa form. a ah, to shi wanda ya samu lamuni sai ya ta ayar hausawa da ke cewa kwai a baka ya fi kaza a kurki wajen raya ɗan jarinsa. Masu sauraro, duk ma da wannan muke kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka da ni da na shirya na gabatar Nasiru Adamu Hikaya ke cewa, wassalamu alaikum. Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. a yan kwanakin nan ne dai aka fuskanci hare-haren 'ya'yan kungiyar boko haram akan jami'an tsaro da dama musamman ma wasu ƙauyuka da ke arewacin borno wanda aka aka ce ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu wannan hare-hare dai mafi yawa na faruwa ne a wasu ƙananan hukumomi da ke arewacin borno da kuma wasu bangare na yankin tafkin chadi har ma da yankin dajin sambisa wanda har ya haifar da tababa game da adadin mutanen da suka rasa rayukansu musamman ma na jami'an tsaro tun a ranar biyu ga wata har zuwa 17 ga watan Nuwamban 2018 din ne dai wasu da ake zancewa cewa ayan kungiyar Boko Haram ɗin ne suka kai hari kan garin Kareto daga Jiram da kukawa da kuma goshi a karamar hukumar goza da ke kudancin borno cikin makonni biyu kacal haka zalika a ranar 18 ga watan nuwamban ne ma dai wasu da ake san cewa yan kungiyar boko haram din ne suka sake kai hari kan kan mai metele da ke karamar hukumar guzamala a arewacin borno wannan sanadiyar hakan ne ma ya sa wasu kafafen yada labaran da ake kira social media suka dinga yaya da irin gididdigan da kowa ya ga dama wanda ita ma kanta fadar shugaban kasar karkashin jagorancin janar muhammadu buhari da jajantawa al'umman jihar game da wannan koma baya da aka samu na hare-haren da 'yan kungiyar boko haram din suka kai kan jami'an sojan najeriya wanda hakan ne ma ya sa shugaba muhammadu buhari soke zuwar wani taro a jihar delta da za a yi na shekara-shekara wato na manyan sojojin najeriya wanda aka dawo da shi zuwa garin maiduguri shugaba buhari dai ya ziyarci garin maiduguri ne a ranar laraban da ta gabata wanda ya soma da ziyartar fata mai martaba shehun borno alhaji abubakar umar ibn galbai elkanami wanda daga bisani ya halarci wajen wannan taro inda ma ya bude

shugaba buhari ya ce akwai ingancin tsaro sosai a wannan a arewa maso gabacin kasa tun daga shekarar 2015 a lokacin da wannan gwamnatin ta haura gamar mulki kuma jami'an soja suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gudumawa wajen samun wannan zaman lafiyar dole ne in yaba muku um, And in recent days, there have been some operational losses in the northern part of Borno state, particularly in Jili, Arege, and Matele. Ko da shike ina da sanin cewa a cikin 'yan kwanakin nan ko kuma 'yan watannin nan an nan samu kuma baya arewacin Borno musamman ma a ƙauyukan jili da arege da kuma metali duk da cewa na san kuna iya naku kokari kuma da martani na haka ina mai muku albashir cewa za mu taimaka muku da duk abubuwan da kuke bukata na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala don haka ina kiran ku ci gaba da kyawawan ayyukan da kuke yi na samar da tsaro ga al'ummar Najeriya. I want to encourage our troops not to be distracted by whatever speculations but to remain focused and committed to the task of eliminating Boko Haram from the face of the earth. ina kuma kira ga mu da kada sai da karkatar masu da hankali game da wasu jita-jita da ke yawo su tsaya kan aikin su tukuru na ganin cewa sun da yayan kungiyar boko haram a bayan kasa baki daya daga bisani dai shugaba muhammadu buhari ya ziyarci asibitin soja da ke barikin mai malari inda ya gaida wasu jami'an soja da suka samu raunuka daban-daban daga filin daga sannan ya kuma yi wa wasu kananan jami'an sojan jawabi a filin faretin sojan da ke barikin mai malari. shi ma gwamnan jihar borno honorable jinjina jami'an sojan ya yi game da namijin kokari da ya ce suna yi wa jihar tasa let me also salute the gallant men and women of the nigerian army who have stood with us in the fight to rid this state of the menace of Boko Haram. The people of Borno are truly grateful to you all. ya ce birin jinjina jami'an sojan mata da maza wanda suka yi ruwa suka yi tsaki tare da mu wajen tabbatar da cewa sun samar mana zaman lafiya a duk wannan tsawon lokaci mutanen jihar borno suna masu farin ciki da ku kwarai da gaske i want to use this opportunity to commiserate with you once again It's saddening. It's not only baffling and amazing, but stultifying and heartbreaking that fellow Nigerians celebrate setbacks by the Nigerian army. They retweet and recirculate bogus videos presented by the Boko Haram two, three years ago. ya ce ina son yi amfani da kuma wannan dama don jajanta muku game da abin da ya faru abin takaici ne kuma abin bakin ciki a ce wasu 'yan najeriya suna ma murnan abin da ya faru da jami'an sojan najeriya ya ce suna ci gaba da yaɗa faifan bidiyon da yayan kungiyar boko haram suka kai shekaru biyu zuwa uku baya kuma wannan abin ya ma jima wannan abin takaici ne matuka kuma duk lokacin da sojojin najeriya suka samu nasara ba sa nuna goyon bayan su ko ta wani fanni wannan ba abin da ya dace ba ne a cewar gwamnan jihar borno honorable kashin shatima na kuma tambayi babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant general yusuf tukur baratai ko menene muhimmancin wannan taro da gudanar na kwanaki uku a garin maiduguri wato tana da muhimmanci sosai domin muna eh, duba abin da ya faru shekaran da muke ciki yanzu tun daga farko har zuwa karshen shi domin mu san meye matsalolinmu eh, me muka cimma domin mu samu nan gaba shekara mai zuwa mu samu mu maganta duk abin da suke a mu da mu tabbatar cewa um, ta wajen fannin horo ta wajen uh, fannin uh, samun kayakin aiki da sauransu mun inganta su inda muka samu matsala a wajen insha Allah. Kake da me za a iya bayyana cewa an samu nasara cikin wannan dan shekaru da ka shafe a matsayin na shugaban hafsa sojoji. Na san ka kana nan ran eh, shekaran jiya har an da muka bude taron namu kuma mun nuna dalla-dalla tun da muka fara an samu gangaruma nasara ta wajen fannin tsaro. Abin da ake gani yanzu eh, dama ba za a rasa irin wannan ba domin an san cewa ta'addanci ita wato sai an dage sosai yanzu dai mun samu nasara kansu wasu abubuwa da suke fitowa wanda muke gane matsalolin kuma muna kan hanyar da zamu maganta wayannan matsalolin insha Allah. To ko al'umman jihar Borno ke cewa ne game da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kawo jihar Borno ganin cewa har yanzu ana fuskantar wannan kalubalen hare hare Malam Baba Da'awa Goza. Alhamdulillahi akwai zaman lafiya a wani bangare na maiduguri amma kuma duk da dai ba za mu ce kasa wani daga gare shi ba dai yana ɗaya daga cikin jarabawa na ubangiji muna ci gaba da roƙon ubangiji ba mu zaman lafiya amma yana iya gwargwadon kokarin ainihin ya ga karshen wannan boko haram ya zo wannan ziyara ne yau ya kuka ji shi ne gaskiya mun ji daɗin sa alhamdulillahi yadda ya zo lafiya ya koma lafiya Allah kuma ta'ala ya taya shi riko sunana malam usman a bata mu da shine inda za a yi aiki da gaske a yi da gaske in kuma wayannan musamman ma shugabannin sojojin nan in har aka tabbata aikin ba da gaske suke kawai a canza su a kawo su daban wanda suna da wato kokarin yin aikin din su yi aikin saboda ba mu ga alaman ana yin aikin sosai ba to ya kuke ji da wannan ziyara kabar zai haifar da wani da mai ido eh to a zaman shi na shugaba tun da ya zo har gun da abin ya faru kuma ya nuna bacin ransa da alama za a gyara lamarin. Usaini Abbakiyari Suleiman. A alhamdulillah muna murna da wannan ziyara da baba ya kama mana. Abi ya kyau gaskiya sosai bisa sosai mun ji daɗi da ziyarar da ya kama mana. To ku yan kasuwa ne kamar ya rufe hanya ba kasuwa da sauransu kamar wannan bai shafi harkokin ku ba? A ya shafa alhamdulillah amma kuma ba ma bakin ciki da hakan. Saboda ziyarar zuwan nashi ya fi wani rufe mana hanyoyi da aka yi. Sunana Hassan Alhaji Bukar. Kiya mun ji daɗin zuwan ziyara da baba Buhari ya mana saboda ya yi ma sojoji gargadi. daɗi da su kawo ƙarshen boko haram a maiduguri mun ji daɗin zuwan sa gaskiya mala da madan borno wani da ke lura da harkokin tsaro a shiyar arewa maso gabacin najeriya wanda kuma na tambaye shi ko me yake ganin abin da ke kawo ƙarin wannan hare-hare abubuwan da suka kawo hare-hare suke tsananta a cikin wannan lokaci shine akwai bayanai da aka yi ta samu a baya a jaridun kasan nan da suke nuna cewa lallai lallai an ba da kuɗaɗe da kwamandoji na 'yan ta'adda na boko haram an ba su kuɗaɗe an kuma ba su kwamandojinsu so wannan abin shine muke gani ya fara gaskata dalili akan haka da dan ta'adda na boko haram yana yakan iya tsayawa harinsa kan farar hula kadai ne amma yau tun daga ran da aka saki wa'annan mutanen suka fara kai hare-haren su lokacin da aka kashe kanal habu ali hazikin soja zuwa yau ba za ka iya kirga adadin sojojin da wayannan mutanen suka kashe ba kai magana kamar gwamnati ta baiwa su waɗannan ake son yan ta'adda da kuɗi kamar gwamnati ta karanta a wancan lokaci ku ina kuke samu hujjan cewa lalle lalle gwamnati tana bada kuɗi ga waɗannan yan ta'adda a lokacin da aka faɗa ba mu yadda ba sai muka gansu yanzu har ana korafin cewa soja a cikin minti 45 sun kashe soja 118 wanda wannan abin ya fito to a ina suka samu wayannan sabbin makaman sun karanta wannan gididdiga ko ana faɗan shatufaɗi ne da kafafen yada labarai da kuma yanan gizo kafafen yanan gizo ma musamman su suke wannan shatufaɗi ba su bayyana adadin mutanen da aka kashe ba a to me yasa ba su bayyana mana adadin mutanen da suka aka kashe ba ba za ka tada ni a inda nake zaune ka baka ban gurin zama ba da sai su gaya mana su ce eh 118 ƙarya ne amma ga wayanda aka kashe kaga sai mu gaskata sai dai daga ƙarshe babban daraktan yada labarai na rundunar sojan najeriya brigadier general sani usman kuka shika ya kawo ƙarshen wannan takaddama inda ya fidda sanarwar cewa walle wannan hari ya auku ba kuma irin adadin yadda mutane ke rurutawa ba ne wanda ya ce har mai da aka yi na ranar 18 ga watan nuwamba jami'an su uku ne suka rasa rayukansu sannan wasu talatin da 31 suka samu raunuka sabanin rahotanni da ke yawo a yanar gizo na cewa an kashe mutane fiye da ɗari daraktan ya yi kuma ƙarin haske game da harin da aka kai na tsakanin biyu ga watan nuwamba har zuwa goma sha bakwai da ya ce jami'an su sha shida ne suka rasa rayukansu sannan guda goma sha biyu suka samu raunuka wanda ya ce kuma ana nan ana musu magani wannan hare-hare da ayan kungiyar boko haram kan kai kan jama'a da kuma jami'an soja ne ko kuma dakile hare-haren da ayan kungiyar boko haram nake yunkurin kaiwa kan jama'a da ma jami'an sojan najeriya abu ne da har yanzu ke sa al'umman wannan yanki kwana da ido guda duk da cewa rundunar sojan kasar ta alkawarin kawo karshen yayan kungiyar boko haram din nan ba da jimawa ba kamar yadda shugaba muhammadu buhari ya umarce su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya. La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur VO.